ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون حقيقة mun isar wa mashirkai da Yahudawan bani Isra'ila labarin al'ummomin da suka gabata da abin da muka saukar da shi a kansu na azaba yayin da suka ƙaryata manzanninmu da fatan ko sawa azantu da hakan su yi imani don kada abin da ya sami waɗancan ya same su.